إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mai sake saduwa a yau sha biyar ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu daya dari hudu da arba'in da ɗaya wanda kuma shi ya yi daidai da takwas ko takwas ga watan biyar miladiyya shekara ta dubu biyu da ashirin muna kuma cikin mu na sotul bakara a cikin wannan masallaci na mu'asar imam ahmad bin hambal da ke nan garin gusau a jihar zamfara a nigeria muna fata allah ta'ala ya muna taufiki da da mu da abin da ke daidai jiya mun karanta aya har zuwa ta daga 62 zuwa 66 ba mu kuma fassara su ba za mu dawo kansu insha Allah ta'ala domin mu sake karanta su don a sake fassarawa sai mu ci gaba insha Allah malam bismillah أعوذ billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الصور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اهتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم Allah ta'ala bai gama mana bayani akan banu Isra'ila ba har yanzu tsakanin mutane annabi Musa alaihi salatu da shi annabi Musa ne Allah kara masa yadda bayan Allah na labarta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al'amarin waɗannan mutane na banu Isra'ila sai Allah ta'ala ya kira waɗanda suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi a lokacin tunda su ake ba ma labarin abinda kakannin su da iyayen suka aikata shi yasa abin zargi idan kai zai bi dangin ka ne gaba daya abin alkhairi na kirki in kai zai zama alkhairi ne gare ku gaba ki ku duba sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu arda yayin da aka soke shi da wuka Abu Lu'lu'atul Majusi ya daɓa mai wuka yana gargaran mutuwa sai yake cewa na naɗa mutum shida a matsayin stakeholders na khalifanci na sanya muku a cikin mutum shida na akwai ɗana abdullahi bin umar amma ban sa muku shirin yin mulki ba na sa shi ne saboda kaifin basira da ilimi da allah ta ya bashi idan mulki alkhairi ne ga umar da iyalansa umar ya ɗauke musu idan mulki sharri ne ga umar da iyalansa umar ya ɗauke musu don haka in ka yi kirki duk inda ga naka sai an yi in ka yi tsiya duk inda ga naka sai an yi allah wari da su wannan ƙa'ida ce ta rayuwa al'umma ba su yi maka wannan abin ba duk wanda ya ga saddauna in ya ga jininsa da ta bawa ba zai yaba masu wanda kuma suka cuce ka ko su mutu ko suna da rai sai an zage su kuma sai an zage danginsu qad mata qaumun wa ma mata makarimuhum wa asha qaumun wa hum fi an-nas amwat wannan kaida ce to da haka aikin da bani isra'ila suka yi na asha Allah ta'ala ya ci gaba da zargin waɗanda suke tsatsansu da manzan Allah sasale tara a garin Madina. Domin su Yahudu suna da labarin za a yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akwai na'aki, ma'ana akwai siffofin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin attaura, akwai siffofin sa cikin injila, akwai siffofin sahabbansa a attaura da injila. Ganin za a samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ƙarshen zamani shine annabin ƙarshe kuma Allah ya faɗi irin inda za a same shi ne waje mai tsoron dabino sai suka yi ƙaura suka dawo wannan waje suka dawo madina yasrib domin idan annabin ne tashi fita fita a cikinsu to Allah da ya tashi fita da annabi sai fita da shi kuma a cikin tsatsan ‘ya'yan danginsu fi ‘yan ubanci ya faru domin yahudu jinin annabi ishaqa ne gaba ɗayansu har zuwa ga annabi ibrahim laraba kuma jinin annabi isma'il ne zuwa ga annabi ibrahim annabi ibrahim kuma ya fi annabi isma'il da kuma annabi ishaq to yahudu mun dai ji Allah ta'ala ce ya daga daraja su ya fita da annabawa da yawa daga cikin su daga annabi ishaq wanda annabi ibrahim ya haifa annabi yaqub wanda annabi ishaq ya haife shi har zuwa kan annabi yusuf zuwa kan zira'arsa da suka zo asbab da suka fita daga cikin yahuda ya eh, abinan ƴaƴansa guda goma sha biyu su ne su yahuza su lawi su waye kamar da tarihi yake bayyanawa to tsammanin su shine annabi fitowa cikin su shi da suka baro garuruwan su suka dawo garin madina su ne banu qainuqa ban nadir suka zauna garin madina da yahudawa to da Allah ta shi fitar da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya fito a cikin kabilar adnan har zuwa kan annabi Isma'il alaihi salatu wassalam to wannan yahudawan da suke garin Madina da nasara wanda suke kirista da waɗanda suke ba su da addini su ba su gurɓata su ba suna nan a matsayin maguzawa Allah ya dace su amma ba sa bauta komai to duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da su a garin Madina kuma da awarsa ta sa duk wani wanda yake wani waje ya ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu zai bayyana Ta shi shine Allah ta'ala yayi kira zuwa ga waɗannan da suke cikin garin Madina da sahabbai da waɗancan ƙabilun gaba ɗaya da wannan al'adun da suke da shi sai Allah ta'ala kira su sai ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون معنى للي وإن كي إيماني ديك صحابا من الله صلى الله عليه وسلم والذين هادوا da waɗannan da suka kasance sun yi imani a cikin Yahudawa don ba da suka imani wan nasara da kuma nasara was sabiina da sabi'awa sabi'awa su ba yahudawa bane su ba nasara bane sai ana tsakiya wadansu malami suka ce su ma mushrikai ne wadansu kuma suka ce a waɗanda shari'a bata zo musu bane suna na akan fitar su ba sa bauta wani abu su ba sa cikin yahudawa ba sa cikin kirista su dai ga tsakiya kamar yadda al-imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala ya rinja da wannan kauye na malamai a cikin littafinsa Allah ta'ala ce waɗannan sun fi guda hudu allazina amanu wallazina hadu wan nasara wasabiina guda hudu kenan sai Allah ta'ala ce man amana billahi wal yawmil akhir wanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da ranar lahira wa amila salihan suka yi aiki nagari falahum ajruhum inda rabbihim suna da lada a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro akan abinda suka bari wala hum yahzanuna ko ba su da bakin cikin abinda za su tar a gaba ko kuma la khawfun alaihim abinda za su tar a lahira ba sa tsoron sa saboda sun yi imani kuma sun yi aiki na gari wala hum yahzanuna kuma ba su da bakin cikin abinda suke bari a nan duniya me yasa mutane wasu ba su san su mutu saboda ba san me suka za su tar a can ba suna bakin ciki kuma wahala da suke sun tara duniya a nan wa za su baro gide ba shi ne wahala ba ba shi ne tashi hankalin ba wani ya ce da ya san me zai tarar a can wallahi da bai da bakin cikin tafiya lahira to wannan magana shi kadai zai faɗi ne ko amma maka ne da ka san da wannan wahala da kake sha yanzu kana zuwa lahira aljanna za ka shiga to me za ka yi duniya sai ka tafi in ga mutum ya yi burin ya ci gaba da tsayuwa bai wuce burin kawai bari in ƙara aikin kirki bane kamar da zuwa hadisi Imam Ahmad wasu mutane guda biyu suna rayuwar junansu ɗaya yana da ƙoƙari wajen jihadi ɗaya kuma baya da ƙoƙarinsa wannan mai ƙoƙarin sai riga mutuwa sai kowa ke ganin a wannan da ya mutu bai da makoma sai aljanna wannan kuma da ke laɓo-laɓo baya da ƙoƙari sai sake ƙara shekara ɗaya bayan da ya suka rasu gaba ɗaya sai aka yi mafarkinsu ga sunan su biyu a aljanna amma wannan mai labal'an kuma ya zo ya wuce wancan shi ne suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene yasa wannan da muke gani rago ba bai ɗari ba ya zo ya wuce wannan jarumin nabi sallallahu alaihi wasallam bai ƙara rayuwa bayan wancan ba bai ci ya rayuwa bayan shekara ɗaya bai yi sallah ba bai yi azumin ramadana ba bai yi kaza ba bai yi kaza ba kaga wannan shekarar ta ƙara mai damar ne ayyuka alkhairi mun fahimta shi yasa mahma balaga al'umar in rayuwa ta yi tsawo ta gode ma Allah ka yi kokari ka ciri mata da aiki alkhairi kar ka ganin cewa mutuwa ta manta da kai wallahi ba ta manta da kai ba kar ka neme ta dan ba ruwan ka dinka kai dai kullun ya zama jikarka a daure take dai take neman ka in ta zuko ba ta shawara da kai ba wucewa za ku to wannan aya Allah ta'ala da ke ba mu labarin waɗannan mutane guda hudu muminai da yahudawa wanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da abin da ya zo da shi da kuma nasara wanda suka yi imani da kuma asabi'i ne waɗanda su ba taɓa yin wani shirka ma amma da aka zai suka yi imani da cewa wannan annabi to waɗannan kafin Allah ta'ala ya rushe shari'a su gaba ɗaya ake magana domin yahudu an rusa shiryarsu nasara an rusa shiryarsu yanzu wace shirya ake tafiya kai shirya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗancan na farko da suka fara imani a farkon lokaci tun yadda da cewa na'am saƙo ne annabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo da shi to su ne Allah yake magana da su anan yanzu ba wai duka yahudu da nasara da kuma as-sabiquna ba sai Allah ta'ala ce man amana billahi waɗanda suka yi imani kaga man sharɗiya ce anan waɗanda suka yi imani a cikinsu da Allah da kuma ranar alƙiyama ranar ƙarshe wa amila salihan bayan imani kuma sun yi aiki na gari, suna kan addininsu amma kuma sun yi imani ko da addinin nasu ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna aiki na gari a addinin nasu ko kuma addinin musulunci da suka yi da yazo ne kaga ba saba ba kenan da su ne Allah ta'ala ke ce falahum ajruhum da rabbihim suna da cikakkiyar lada a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da tsoro kuma ba su da baƙin ciki abinda za su tara da kuma abinda suka bari a nan duniya to sai Allah ta'ala ce wa idza khadna mithaqakum warfa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Allah ya dawo da bani Isra'il a cikin magana domin labarin su bai kare ba har yanzu sai Allah ce ku tuna ya ku bani Isra'il yayin da muka riƙe alƙawali tsakaninmu da ku amma ba ku yi duk yi alƙawali da mu ba sai sai da sun ga uwar bari domin mai Allah ya masu warfa na kuma tura Allah ya ɗaga dutse kin mai dutse suka ga dutse a kansu aka ce za ku yi imani ko a san kuma ku da wannan dutsen shi ne wa'iz na takalar jabal ɗin nan za ku yi imani ko Allah sauka muku da dutsen nan yanzu da sai gaba makawa Allah mai iya sauka da dutsen ne a kansu sai suka da suka bi annabi Musa ɓau'an wa kara ko suna so ko ba sa so in ta zama musu dole su yi imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam to sai Allah ce musu wa iz akhadna mithaqakum yayin da muka riƙe alƙawari mai ƙarfi tsakanin mu da ku wa rafa'na fawqakum at-tura sai da muka daga dutse akan ku babba sai Allah ta'ala ke musu khuzu ma atainakum bi quwwatin ku riƙe abinda muka zo muku da shi na shari'a da ƙarfi kaga ba na Allah suka imani mutum yanzu uwar bari so gani sai sa bai hude da banu Isra'ila gaba ɗayan su ba mutane bane wanda tarihi su shi dadi ba duk inda ya gansu mutanen banza ne har yanzu sai da aka daga dutse a kansu sannan suka yi yadda suka ce e mun yadda mun miƙa wuya sai Allah ta ce wasu kuru ma fihi kun tattakun ku tuna abin da kuke cikin sa yanzu na alƙawari wala Allah za ku zama daga cikin masu tsoron Allah in kuna tuna alƙawarin da muka yi da ku cewa za mu iya halakar da ku yanzu idan kuka saba amma da haka bane sai suka saba Allah ya daga musu da sanin kai imani to shine Allah ta rake summa tawallaytum min da zalika bayan an gama wannan alƙawarin da ku an sauke dutse sai kuma suka juya baya suka nuna da imanin ne ba za mu yi ba sai mun dinga yi muna ja baya yau su yi gobe janyi jibi su yi diga ta janyi a'a wannan musiba ta bani Isra'ila ya ta kare yau sun yadda sun yi imani gobe sun warware imaninsu kaga al'amarin ba karewa zai bake to shine Allah ta lafi summa tawallaytum min ba'di zalika sai kuka juya baya bayan wannan alƙawarin da aka yi da ku falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum min khasirin inda ba wancin falalar Allah da rahmatsa ba akan ku ba da kun zama daga cikin baya sarari amma Allah yana tsaya muku ba za ku iya faɗa da Allah ba Allah na nuna muku ku yi sauri ku tuba ku gyara ma ya fi Allah bi azabikum me Allah zai da ku in yi muku azaba in a mu'amantu Allah ba so yake muku azabar so ake ku jara? me ribar Allah ya zaka wuta me zaka rage ma Allah kuma a cikin ni'imarsa da mulkin sa in ya ka aljanna kai kai ne abin tausayi kai ake so ka jara? in ka jara sai ka samu ta goma shi a wajen ubangiji subhanahu wataala to sai Allah ta'ala ce musu summa tawallaytu min ba'di zalika sai ku juya baya bayan haka falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum min khasirin inda babancin falalar Allah da rahmatsa ba akan ku ba da kun zama daga cikin bayan hasararru a wancan lokacin wal qad alimtum alladhina atadu minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasirin Allah ta lace kuma kun sani wallahi hakika Allah ya rantse musu kuma ya tabbatar ga lamun lil ta lamun sannan ga kad. harfin littaukit wallahi haƙiƙa kun sani alimtumul lazina atadaw minkum fi sabti kun san wanda suka yi ta'addanci a cikin ku a ranar asabar kun san da Allah ya dace Allah ya hana su kamun kibi ranar asabar tunda an hana su sai suka koma suna sa kujiya suka koma suna sa mali suna sa abin da zai tare musu kifi daga ranar juma'a duk kifin da ya zo ba zai wuce ba kenan zai taru ranar lahadi zai su ba kaga an kicin biri an ji lila an hana su kamun kifi ranar asabar maimakon su gama ranar juma'a su tafiya sai sa kujiya su kari su sa mali su tara kifin sai ya zo ranar asabar ɗin ba zai iya wuce ba ranar lahadin suka zo sai su ɗibi rabon asabar kuma su ɗibi rabon lahadi kaga yahudi kenan ko kwaɗayin dukiya ne shi yasa ga sunan har yanzu ba za ka taɓa ganin bai ya ne neman kuɗi ba ko babu wanda ya kai su bala'in son kuɗi saboda yunwar kuɗin Allah sanya masa cikin zuciya ba godiya ga Allah ko babu kidadawan mutane a duniya irin yahudu ba mutanen da suke ɗaya babbin albarka irin yahudawa Allah ya tsire musu iya abin da suke fahimta shine kawai rayuwar duniya a wahala tar duniya amma ba su da rabo ko da wajen Allah lahira iya rabon su duniya ne ya na zahira duniya a lahira ba su da rabo komai za su sha wahala za su fata lokaci su ta tunani fita karatu don a kawo lamarin duniya ya kyau amma wa malahun fil akhirati ba su dan rabuwa lahira to Allah ta'ala sai ce musu walaqad alimtum allazina atadaw minkum fi sabt fa lahum kunu qiratan khafi'in ko san waɗanda suka dinga yin ta'addanci suna kama kibi ranar asabar a cikin ku da suka saba ma Allah sai Allah ta'ala ce musu kunu qiratan khafi'in ku zama kamar biri Allah mai da su biri suna kaskanta tu wulakantattu sun saba ma Allah sai Allah ya shafe halittar su suka koma irin biri akwai birin ba wai su ne a farkon birin ba dama akwai biri a baya to amma da suka saba ma Allah sai Allah mai da halittar su irin ta biri aka tsine musu albarka bayan kwana uku Allah ya tafi da su a bayan aka halakar da su aka kashe su amma an nuna wa ƴan uwansu makomar waɗanda suka saba ma Allah gashi ne Allah mai da su sun koma biri wasu ma da suka saba saban Allah alade Allah mai su yahudawa haka suka dinga wahalar da annabawan Allah ta laturu cikin su ba zauna lafiya da su ba ba mutane arziki ba ne, ba mutane kirki ba bane to ne Allah ta'ala ce na nakalan lima bai daidai bayna yadayha wama khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin muka sanya wannan mas wannan jirkitar da halittarsu da Allah ta'ala ya yi. ya sanya ta zama narko ne na azaba abinda suke a can baya da yanzu ya zama wa'azi kuma ga masu tsoron Allah kada sai dai saba ma Allah ku ba da ku rage ku kalli irin abin da Allah ya mu can ku gyara halayen ku amma duk da haka wannan mutane ba su ga ya kamata su ji tsoron Allah ba su mai da al'amari su ga Allah su yi da umarninsa su bi umarninsa kuma su ki su hannu akan abin da ya hana su duk da haka sai suka da saba ma Allah subhanahu wa ta'ala akan irin wannan laifuka da ke yi ba su daina ba mu je gaba وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة نعم قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي نعم قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون نعم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تصر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تثير الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون تو الله تعالى كتوا ينا labarta mana halayen بني اسرائيل da yadda suke taurin kai da kuma shishigi a cikin al'amarin da Allah ta'ala fi ɗora musu ba amma banin isra'il sai suka dinga ƙoƙari su wahal da kansu a bisa ga umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu wanda ba su da hujjar su wahal da kansu a kai shi ne Allah ke gaya mana al'amarin da suka yi ya ce wa iz qala musa da qaumihi inna Allah ya amurukum an tazbahu baqara qalu na huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al Allah yake gaya mana yayin da annabi Musa alaihi salatu wasalam ya gaya mutanansa bani Isra'ila cewa inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara lalle hakika Allah yana umurtar ku da ku yanka saniya qalu atattakhizuna huzwa sai suka ce yanzu izgili zaka dinga mana tsokana mu zaka yi wasa zaka dinga mana qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin yace ina neman tsarin Allah da in zama daga cikin mutane jahilai qalu bi ulana rabbaka yubayyin lana mahiya. suka ce to ka roƙa mana ubangijinka ya gaya mana wace iri ce wannan saniyar qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun na zalika Ice Allah yana cewa ita wannan saniyar za ku yanka la bikrun ala farijin ba shekararriya bace ba saniya bace tsohuwa wani ta shekari wala dukkan kuma ba bujirwa bace awalun na zalika Ta tayanan tsaka tsakiya faf'alu ma tu'maruna ku je ku yi abin aka umarce ku ma'ana dai banu isra'il sun zo sun samu annabi musa alaihi salatu yayin da suka waye gari suka tarar da gawa ta wani attajiri a cikinsu mai kudi amma ba a san wanda ya kashe shi ba wannan mutum bayar ɗa bayar jika bayar uba amma yana da ‘yan uwa ‘ya'yansu na nan da haka waɗannan ‘ya'ya su ne kaɗai yanzu za su iya cin gadon wannan mutumin tun da afini ba uba ba uwa ba mata ba ɗa ba jika wa zai ci garansa ‘yan uwansa ke to babu ɗan uwa sai ‘ya'yan ‘yan uwa kuma sai suka waye gari da wannan gawar to shi ne ake tambaya waye kashe wannan mutum sai ya zama abin wannan sai an yi kuma suwa ba bane wannan sai an yi ba ne, bane abu ya zama fitina da bala'i tsakanin za a yi faɗa kenan za a yi rigima a tsakaninsu wadda ya ta haifar da yaƙi-yaƙi a zuba da jini dalilin wannan mutum da aka rasa kuma ba san wanda ya kashe shi ba to wannan ya sa suka ci to a ai ga annabi a cikinmu mu je mu tambaye shi ya roƙa mana Allah ya gaya mana wane ne kashe wannan mutum shi ne aka jina annabi Musa alaihi salatu wasalam suka ce to gagawa mu waye gari da ita ta dan uwanmu ka roƙa mun Allah wane ne ya kashe wannan mutum to shine Allah ta'ala ce abinda za su yi ka gaya musu wai da qala Musa da qaumi kana da qala Musa da qaumi ka san wahayi ne yayin ne Musa gaya mutanansa inna Allah ya ya'murukum an tazbahu baqara lalle hakika Allah na umarta ku da ku yanka saniya in kuka yanka za a gaya muku me za ku yi da shi nama don ku gane wane ne ya kashe ɗan'unku sai suka ce ƙalu a tattafi zuna huzuwa yanzu za ka mana izgili ne izgilanci za ka mana za ka mana wasa ne kuma tambayi ka ba kashe ɗan'uwanmu mai alaƙar ɗan'uwanmu kuma da saniya sai ce masu ƙala uzu billahi ana kuna mil jahili ina neman tsarin allah da mai kasance daga cikin jahilai ashe wanda yake wauta yake irin sakarci na tsokana jahili ne shi ne musa alaihi salam ya nemi tsarin allah zama daga cikin jahilan aikin da suke tuhumar da shi aiki ne na wawaye jahilai sai ce a'udhu billahi ana kuna min jahili suka ce shi kenan qalu inna rabbaka yubayyin yi ma mahiya to ka roƙa mana ubangijin yi bayyana mana wacce irin saniya za mu yanka an gaya musu wannan abin ne ba a gaya musu ba an cika kuje ku yanka saniya sai suka mai da ingilanci suka ji toro kamun mana ya gaya mana wasu iri zama yanka tsohuwa koko budurwa saniyar shi ne ke ƙala innahu ya kuri ina bakaratun la faridin wala bikirin a wani bai da ba guzuma ba ba kuma budurwa ba tana nan tsaka tsakiya ku je ku neme ta sai suka sake dawowa a wani bai da zalika faf'alu ma umarun ku je ku aikata abin da aka umarce ku an gama ko ba gama ba an gama suka sake dawowa suka ce na rabba qalu bayi da na ma ha ya kai Musa roƙa mai da ubangiji ka gaya mana to mun yadda 'yar matashiya za mu nemo yanzu amma wakilin irin kala ce bayan an ce masu fafa aluma ta umaruna ku je ku yi abin da aka yi muku amma in tambaya suke wasu kara zafi sai Allah ya ce shi tun da kuna neman wahala ba wani wahala gaba da huya qala innahu yaqulu innaha baqaratun haka ne ko na'am safra'u faqi'un ta tasurun nazirin Allah ce wanda za ku yanka ba baka ce ba fara ba ce ba ja ba ce ku je ku samu yalwa mai kalan yalo kuma tattattas ba mai tsanko ne a cikin yalon ba don kana yi samun saniya yanzu fara amma da baki a jikinta ko ka samu baka kuma ka samu fari a jikinta ka samu ja ka samu fari a jikinta ko ka samu mai wankan tarwada to wanda za ku je ku samu wadu yalwa za ku samu mai ruwan dorawa kuma tas duk wanda ke kallon tana burge shi kai ka taɓa ganin ka da sun tsaya ta inda aka mace da sun huce da kansu amma sai ka sa ta neman wahal da kansu to sai aka ce ku je ku nemi irin wannan in ko mai wanda yake mai kallo kalle ta za ta burge shi ba mai duhu ba ba mai bau ba ya zama ruwa ɗoruwar mai kyawun gani ta surrun nazari ne wanda suke kalanta tana ban tana burge su sai suka sake dawo suka ce qalid ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina suka ce ya kai Musa roƙa mana ji ubangijinka sani nan fata mana kamancece ne ba mun kasa gane wacce ake nufi yanzu wa inna in sha Allahu la mutajuna da suka korbari sai suka koma mata suka ce yanzu kam in Allah ya so ya yarda idan yanzu aka gaya mana za mu je mu nime ta mu yanka yanzu ne ta rikice mana ne mun kasa gane wace iri yake nema sha ba tashabaha alaina yanzu kuma ta zama ta rikide mana yanzu mun kasa dai gane me ake nufi ka ne sai ce masu qala innahu koli. waye ce ƙala? annabi musa innahu koli. waye ce wannan maganar Allah قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي العرس مسلمة لا شيك فيها الله تهديها مصر ودى ذاك جيكم ما ينزل با ودى تجي هدى بچ با تبا هدى ريك با سنة با ودى تجي برواري تبني با شوكا اكي تبا مسلمة ودى تكبت لك دكا من أيبي lashe tafiya wanda babu wani ɗan rufa ne a jikinta kala ɗaya gare ta tare kala ɗaya ne kawai ku je ku neme ta mai kala ɗaya wadda kuma ba ta noma kuma ba a harkar shayarwa da ita ƙalul ana jikta bil haƙ suka ce yanzu ka zo mai da gaskiya kai musa sun kasa gane cewa in sha Allah da suka ce shekawa dalin za a tausaya masu yanzu a dinawa dora su aka abu saboda sun yadda sun kasa to amma bayan gazawar tasu suka ce insha Allah an karbe insha Allah tasu an bayyana musu ita kuma suka sake dawo izgilanci kuma kalin ana ji ta bila yanzu ka zo da gaskiya da kare yake musu kenan ga yahudu ko sai Allah ta race fa zabahuha wa ma kadu yaf'ali sai suka kama suka yanka amma da da ba su yanka ta ba da sun ci gaba da tambaye tambaye sai an kai su haƙƙa abin da wasu gane amma tun da sun nuna gaza wasu yanzu sun ce insha Allah sun yadda yanzu a kawo mafita a kawo ɗauki ta shi ke sai Allah ya gaya wasu kalata ka ta ku ku yanka ta Allah ya rasa da mu me Allah ya ci gaba wa idh qultum nafsan fadda دمتم فيها وإذ وإذ قلتم نفسا نعم خذ <laughs> مني وإذ قتلتم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها نعم كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ثم قفت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله نعم وما الله بغافل عما تعملون الله تعالى إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها يا يندكو كشري سيكو دينك ساباني أي كشتا كنا نيمو وانيني كشمكونا لديك da kun waye gari kun ga gawa ta dan uwanku ba ku san wane ne wannan kisan ba kuma kuna buƙatar ku sani saboda ku ɗauki mataki duk inda ake kashe maka dan uwa kana buƙatar ka san waye ke wannan duk wanda ke maka laifi kana buƙatar ka san shi dan ka ɗauki mataki a kansa yanzu kashe-kashen da ake muna Najeriya a jihar Borno jihar Zamfara katsina ah, kaduna da sauran jihohi wanda suke da fama da ibtila'in bala'i mun san wanda suke yi da mun san su ai da ba su kara ba rai gare su rai gare mu da mun yi karo da su mun batar da bara gurbi a bayan kasa amma ba mu sani shi yasa sai ka zo ka zauna ma da wanda ke kisan baka san shi bane saboda me saboda ya uye gare ka to haka bala'in cutarwa yake idan baka san wace cutar da ke ba suka dinga shan wahala to wannan bani isra'il ba san wane ne ke cutar da su ba ba san wane ne kashe musu dan uwansu ba shi yasa suke neman mafita suka zo ga annabi Musa alaihi salatu wasalam shine Allah ta'ala ce wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha yayin da aka kashe ko kashe dan uwan kuka dinga sabani a cikin sa wane ne ne wannan kisa da shine Allah ta ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah ne bayyana wa ne mai fito da abin da kusan ci kuna boyewa ne wanda yake san Allah ya san shi in ku ku sani ba Allah ya san in wasu ba sani ba wasu sani sun boye to Allah zai tuna muku asiri gaba da ku kun fahimta to yayin da suka zo da annabi Musa sai shine Allah ta'ala ya gaya musu abin da suke nema yanzu sai aka ce musu idh kala musa liqawmi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu atatakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al jahili har wannan bayan da suka zo a ce musu ku je ku nemo tsakatsakiya ku nemo take ruwan ɗorowa ha ku je ku nemo allati wadda ba ta noma ba a bar ruwa da ita ta surun nazari ne gashi nan dai har suka suka ce wa inna insha Allah la mutamin yanzu za su yi ta to bayan da suka je suka yanka ta sai Allah ta'ala ya musu yanzu me za su ci da naman don su gane wane ne ya kashe musu ɗan'uwansu shi ne Allah ta'ala ce musu faƙun na zuribuhu bi ba'adiha bi ba'adi maza bi ba'adin baƙar sai Allah ta'ala ce ku ɗoki wani ɓangare daga cikin naman wannan saniyar ba ayyana musu ba ba ce musu cinya ba ba ce musu tozo ba ba ce musu kaho ba ba ce musu kaba ba kawai ya kace musu faqul nadribuhu bi ba'dha ku dauki wani bangare na naman nan ku dake shi ita ko ina ku ga dama ku yanka jikin namun wannan saniyar sai ku ji ku dake shi ita zai tashi zai ga muku ya kashe shi shine faqul nadribuhu bi ba'dha suna zuwa suka dake shi da wannan naman yanzu ba su tsaya tambaya ba cinyar gaba cinyar baya hanji koda hanja a saboda sun ga uwar bari kawai sun suka ɗauka yanzu sun suka ji suka ke shi nisa sai tashi suka ce wa ya kashe ka sai ce wani ne ɗan yaya na shi ya kashe ni ya kashe ni kuma saboda ne gado shi ke ne koma ya mutu daga nan aka haramta mai duk wanda ya kisa gado ba yi ne ana yi ya kashe ubansa mata ta kashe mijinta duk ba na wannan ba ka sana duk duniya nan saboda duk daɗin duniya kai da ka sha wahala ka tara duniya wallahi aikin banza kake baka bi Allah ka tara duniya in baka bi Allah ba aikin banza kai domin ɗanka sai kashe ka matarka ta kashe ka mai gadin ka za a yi haɗa kai da shi a kashe ka driver ka za a yi haɗa kai da shi a kashe ka masinjin jinka masu haɗa kai da shi a kashe ka mai maka abinci kuku sai haɗa kai da shi a kashe ka saboda ne baka bi Allah baka bi Allah in kuma ka bi Allah to ka yi azkar Allah zai kiyaye ka daga sharrin mutane masu kuɗi ku dinga azkar talakawa ma ku yi azkar masu yin ku da sharri ba ku san iyakansu ba maƙiyin ka yayin da kai baka sani ba sai kun haɗu zai maka dariya yana watsa maka haƙwara kamar zaki yana maka dariya wallahi ba dariya ke ba na ya gani ba ko da shi bane za ka ga ana maka murmushi kai tsammanin cewa soyayya ba ce idan ka ga murmushin zaki kiyayya ce mu guna nan tare da kai ta haka kana nema wani yana can yana wahala kana nema wani yana can yana yin abin da ke ba daidai ba kun fahimta dole sai ka tsaye ka gane ina ne Allah subhanahu wata'ala zai yi maka abin da ya kamata shi ne suka roƙe shi ya taimaka maka ya tallafa maka amma idan ba ka bin kai shuru sai Allah kyale ka da iyawarka to shi ne suka zo suka ce faƙun na duribuhu bi ba'adhiha Allah ce ku da ke da sashinta kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qiluna haka nan Allah yake tara matattu wannan ya mutu ko bai mutu ba amma ga iko Allah zai tare shi an da ke shi da sashi na sani ya tashi sai Allah ta'ala ce haka nan muke tara matattu idan sun mutu la'allakum ta'qiluna wala Allah za ku samu izina menene babban darasin ayar dan bani Isra'ila sai san cewa za a tare su a lahira duk wani kashe dan uwansu wani maganar yanka shanu ba shi bane babban darasin darasin shine ta taqiluna ku yi tsoron Allah za ku yanda aka kashe mutum aka tare shi a gaban ku haka Allah ya tare ku gobe alƙiyama za a tashi ku gobe alƙiyama a yi muku hisabi za a tare kowa ba wanda zai gagari tayarwa gaba Allah idan har halittar ku ba ta yi wahala ba to tare ku daga halittar kuma ba zai wahala ba bayan ku mutu ture yanzu yin mota gare shi da yin mota ta yi haɗari a jayin pandemic inda a gyara ta wane fi wahala samar da sabuwar motar ko dawo da ta bayan ta haɗari ko suka ma yin mota sabuwar ta fi wahala kafin a ji a ɗibo ƙarfin a ƙasa a zuwa extracting ɗinsa a zuwa yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza ya zama ya ba da damar da za a iya molin ɗinsa a yi mota da shi a yi gwangwanin ta wani ƙarfi aiki ne ya fi wahala sama da wadda ta yi haɗari a ji abubu gana abubu gana ta da ita a yi mata foti a yi mata fenti wannan ya fi komi sauki to haka nan halittar ka ba ta yi Allah wahala ba dawo da kai bayan ka mutu kuma jima Allah wahala Allah ka tashi mu na masu imani a gare ka la'allakum ta'qilun kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun hakanan Allah ta'ala yake tada matattu bayan sun mutu yayi haka ne kuma dan ya gwada muku ayoyinsa wala Allah za ku zama daga cikin masu tunani da hankali ku dawo ku bi shari'ar Allah ku daina bin son zuciyarku sun makasar kulobukun min ba da zarika bayan duk wannan abin da aka yi Allah ya sauke musu gajimare da yake musu inuwa da shi Allah ya rage darajarsu Allah ya yi musu ni'ima ta almanna salwa da muka karanta jiya suka ce ba sa su suriya mai da su kawai sun ga noma suna samun alkama suna samun tabarnuwa suna samun albasa suna samun ful suna samun adad da sauran wahalhalu sannan gashi an daga dutse a kansu an yi alkawali da su suka ce sun yadda aka sauke sun zo an masu mutuwa sun zo sun nemi yaya za a su gane an bayyana musu da za su gane amma duk wannan bai za su kai imani ne Allah ta mace sun makafar qulubukum min da zarika. sa'annan zukatan ku suka kekeshe bayan duwan wancan abubuwa da suka faru kafirkin yanzu zai bayyana Allah ya kaddada su daga fir'auna Allah ya musu kaza ya yi musu kaza amma duk wannan bai sa imani yanzu kuma suke so su dawo su nuna kafirci suka Allah subhanahu wa ta'ala Allah san fahimta shine ma'ana sun ba ko min ba'd zalik sa'annan zakatunsu kuma suka kike shi koriyarin ta nan koriyar nan Allah ta'ala ce sun ba ko min ba'di zalika sa'annan zukatan suka kekeshe bayan wannan al'amari da suka samu na rashin imani zukatan suka ƙara lalacewa ba su yi imani ba fahiyar kal hijarati au ashaddu qaswa sai suka zama kamar duwatsu kai bal ma sun fi duwatsu kekeshewa akwai abin da ke dutse ta wuri a wajenka domin karfe in ya ji wuta da rikewa yake ya zu zai narke ya zama kamar ruwa amma dutse ba akwai daga cikin duwatsun da yake jijirin ne biyan jeji wuta haka za ka zo ka same shi ba zai narke ba ta shi ne Allah ta'ala siffanta zukatan da cewa zukatan sun zama kamar daskararren dutse fahiyar kal suka zama kamar duwa au a shadda kasuwa kai balma ko sun fi dutsen ma zama kekashewa domin sai Allah tara ce wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al har akwai daga cikin duwatsu wanda yake bulbular da ruwa wani dutsen yana fitar da ruwa daga cikinsa kaga idan aka jaka da shi kamar inda muke gani wasu ruwan suna fitowa daga dutse yau da kullum zarin a soil science akwai abin da muke cewa weathering shi shine yau da kullum abubuwa guda biyar su suke aiki akan dutse sai ka zo ya zama kasa akwai time dogon lokacin da ake ɗauka. akwai kuma air iska da suke dukansa tana rage mai ƙarfi yau da kullum sannan kuma akwai release dan huta wanda yake yi ya dan kumbura ya yi shirinkin domin duk suna da rai dan wani kumburin da yake yi shirinkin ya yi haka akwai intervention na mutum ko kuma na microorganisms yau da kullum suna aktin akan wani dutsen shi ne za ka zo yana zama yana narkewa yana narkewa dutsen sai dinga burbushewa yana zama murushi ya zama kamar ƙasa akwai wani tsarin da muke cewa soil formation ta da ake samun ƙasa kaga ta samar da kanta shi ne narkewa ko kuma a mai yake da suna murmushewar dutse ka gan shi yau da girma yau da kullum a tafiya bayan shekara ɗari bayan shekara ɗari biyu sai ka zo ka neme shi ma karasa ya zama ƙasa wannan shi muke ta masu formation ko kuma soyan leya wani ya ɗauka shekaru dubu nawa kamin ya bada wannan abu to a nan allah yana nuna maka cewa akwai daga cikin duwatsu wanda suke iya murmushewa zama kama haka akwai daga cikin duwatsu wanda kuma ruwa ke sa daga cikinsu yau da kullum ruwa na fita yana ƙara sanya yasu yana ƙara sanya wannan dutsen sai zo zama shi ma ya zama kama ƙasa to su. sun zama kamar su duwatsu waɗanda su ba sa irin wannan narkewar ba sa wannan murmushewar kai bal ma sun fi wannan duwatsu shi ne au ashe da kasuwa ɗin ai mana bal ashe da kasuwa tun min hankal jibal sun fi waɗannan duwatsun murmushi ƙeƙashewa saboda akwai dutsen da in ya ji wuta yana narkewa shi irin volcano dutsen da ke aman wuta sai ga ya zama mai ya narki ya zama wuta to akwai ta wa'incin kafiran da su waɗansu duwatsu ne da ko shekara na za su yi a wuta ba za su narke ba da ba haushe ke cewa wai mai haƙuri shi kan dafa dutse ya sha romansa ke shi za ka sha roman dutse yaushe za ka sha roman dutse ga eh? yamu ba yana nufin dutsen zai da wani in za ka sa kayan miya yau gobe ka sa kayan miya jibi ka sa kayan miya gata ka sa kayan miya ka dinga banka mai wuta yaushe za ka ji ka. sai dai shanye ruwan kuma ya tsotse shi a kwarar zai bada romo kana ba shi yana shanyewa ne ba zai baka to abinda ba haushe ke nufi wai mai haƙuri zai ci gaba da haƙuri ka ci gaba da haƙuri kada haƙurin kai kari shi ne abinda ke nufi da cewa mai haƙuri shi ke eh, dafa dutse ya sha romansa yaushe za ka sha roman ribar haƙurin yake nufi kun fahimta amma babu wanda ya ga yin wata da bin shaɗin ga dafa dukiya a sha in ka dafa yanzu ka shekara hamsin sai a ce ci gaba da dafawa ka shekara ɗari shekara miliyan biyu ce ya kuma ci gaba da dafawa za ka sha ruwansa ma'ana kowannan bala'in ya tafi ya barka ko kai ka tafi kamar shi ɗayan biyu ne haka ne ko ba haka ba dole ka yi ɗaya ko kai ka tafi ka bala'i ko bala'i ta zai barka ka yi haƙuri kar ka bari haƙurin ka yi ƙare والصبر تصنعه مر مذاقته لكن a'la أحلى من asali. shi haƙuri ɗaci gare shi kamar maɗaci ne amma idan kai haƙuri ribar za ka samu a bayan kuma fi zuma zaƙi za a ɓata maka za a ɓata miki ku yi haƙuri ku danne ku kai zuciya nesa aqibar wal aqibatu lil muttaqin hakurin da za a samu Allah ta'ala shi zai ba da ladarsa duk wanda ya cutar da ke ko cutar da kai ku yi hakuri Allah ta'ala zai kawo kuma fita to shi ne Allah ya gaya mana cewa inna min al-hijarati lama yashaqqu fa yakhruju minhu al-ma akwai daga cikin duwatsu waɗanda za su tsage su fitar da ruwa daga cikin su wa inna minha lama yahduqu min khashyatillah akwai ma daga cikin duwatsun wanda za su ritsina suna masu tsoron Allah subhanahu wataala wani dutsen baya saba ma Allah tunda Allah ya gaya mana cewa inna arna al-amanata ala samawati wal ard wal jibali fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna ha, wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ce mun bijiro da amana ga samai da kasai da juwar wasu amma sai suka ga nauyin amanar suka kasa ɗaukata suka ji nauyin daukarta amma ɗan adam ya ɗauka ta ga su suna tsoron Allah shi ne wa inda min hala ma ya haɗi min khashyatillah akwai daga cikin duwatsu wanda suke tsoron Allah suke ritsuna wa tsoron Allah duk Allah nan nuna maka zuciyar wancan babban Isra'ila ne ba zukatan sun fi dutse tauri saboda Allah ta'ala ce da kamar duwatsu ne ce kai sun ma fi dutse tauri saboda dutse akwai da ke fita da ruwa akwai da kuma ke da suna Allah manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa na san wani dutse da yake min sallama a madi a cikin makka kafin a turo ni annabta kuma yake min bayan an turo ni wannan dutsen na san shi na san da yake kaga akwai cikin halittun Allah wanda suke rikinawa su yi ɗaya ga Allah ga kusurturin da biyu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba a kansa yayin da wani kafin ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun bari sai dai ne yi a kansa sai ku cikin dubi ne kama kuka da hawayensa saboda me alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake hawansa to kaga kenan akwai wanda suke bin Allah subhanahu wataala amma wa'incin zakatan nasu suna na aƙiƙashe wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna Allah bai kasance mai gafala dangane ga abinda da kuke aikatawa ba duk abinda da kuke Allah ya san shi zahiran wa batinan Allah ya san abinda da bani Isra'ila suke yi Allah ka yafe mana Allah ka yi mana maganin wannan fitintunu Allah ka sanya mana daga cikin bayan ka yardaddu ya ubangiji Allah ka yafe mana ka gafarta mana kai mana rahama idan ka nufi wata al'umma da bala'i da fitina ya ubangiji Allah ka tsare mu Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يزيد من وعليك ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وطيء أسقام وكورونا يا رب العالمين اللهم ارفع عن الكورونا اللهم ارفع عن الكورونا يا الله كدوke mana wa bala'in wannan annoba da ta raba mu da na juma'a da jami'i ya Allah ka raba mu ita ya Allah Allah ka raba mu da ita Allah ka raba mu da ita ka dawo da mu ya Allah Allah ka da amincin ka ya Allah Allah dawo da mu ci gaba da bauta ga Allah Allah dawo da mu ɗan uwan uwanmu musulmi mu ci gaba da gaisuwa da musafa da ƴan da zumuncin mu ya Allah ya ubangiji Allah mun kasa ka iya mana ya Allah ba za mu iya ba ya ubangiji ka taimaka mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin